أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata shida ga watan zulhajji shekara ta 1436 hijiriya wanda shi ne ya dace da 20 daidai ga watan tara shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 71 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na um, ihya sunna a cikin birnin Kano Nigeria idan ba manta ba muna magana ne akan gabar magana ta 94 halaccin tonon kabari kala biyu da allahadu da ashiku muna kawo hadisai da suke karfafa haka din bayan mun kawo hadisin anas dan malik muka kawo mal albani ya ce walahu shahidani daga abdullahi dan abbas ya kawo kuma nana na aisha har inda aka faɗi darajar hadisin da takhrijinsa ya ce asani an amir ibn sad ibn abi waqqas an abihi annahu qala hadisi na biyu a wannan gaba daga amir dan sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas yana da da suna amiru to daga gare shi aka ruwaito daga baban shi yace annahu qala alhiduni nahdan wansubu alayya al-libna nasban kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babansa sa'ad ibn abi waqas shine yake ba da wasiya cewa idan kun zo tona mun kabari ku tona mun kabari irin na lahadu ku kafa mun bulo-bulo a bayana bayan kun binne ni kamar yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗinsa kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi sallam yana nuna ashe annabi da aka zo binne shi a kabarinsa an tona masa kabari irin na lahadu ne shi aka masa shi aka binne shi da shi shi sa shi ma wannan sahabi don koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi masa irin na annabi din wani hadisi imam muslim ne rawaito shi da imam nasa'i da imam ibn maja da imam tahawi a cikin al-mushkil al athar da imam al-baihaqi da imam ahmad dukkan su rawaito wannan hadisai gaba daya wannan yana karfafa mana halaccin yin tonon kabari na allahadu da kuma karfafa wato shi ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama الثالث حديث نأكو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا manzo Allah ya ce allahdu lana kabari irin na lahadu namu ne kabari irin na lahadu namu ne mu musulmi a wancan lokaci ya ce wa shaƙu da gairina kabari kuma irin na shaƙu na wasunmu ne yana nufin ahalul kitab yana nufin ahalul kitab wannan hadisi imamu abu dawuda da imam nasa'i والترمذي wa ماجه والطحاوي والبيهقي duk suka rawaito shi amma bi sanadin da'if kama qala al-hafiz da isnadi mai rauni kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa Allah masa rahama amma wa sahahu ibn sakan ibn sakan yace hadisi ne sahihi a wannan ba yana nuna cewa haramun ne shakku ba a lokacin ne yana nuna cewa mu dai musulmi irin kabarin da muka fi muna yi shine wannan kabari na allahadu sauran mu kuma waɗanda ba mu ba suna yin kabarin ashakku ba yana nuna haramci ba ne dan akwai hadisan da suka nuna halaccin haka din albani ya ce kultu wa la'allahu li shawahidihi wa turuqihi allati minha an ce hadisin da'ifi ne kamar yadda hafiz ibn hajar ya da'afa shi amma ibn sakan ya ce hadisi ne sahihi albani ya ce to wani Allah hadisin nan ya zama sahihi ne saboda shawahid da hanyoyi da yake da shi da shaidu wasu makamantansa daga ciki akwai riwayar jariri wato jariru marfu'an mislahu رواه ابن ماجه والطهاوي والبيهقي wa Ahmad an Usman bin عميد abil yaqzan an anhu wannan ƙari ko wannan riwaya tana daɗa ƙarfafa wannan hadisi na Allah allahdu lana wa shakku li ghairina wanda ibnu imam tahawi da imam al-baihaqi da tayalisi da ahmad rahimahumullahu ta'ala suka ruwaito Allah ya ƙara da a gare su da jin ƙai yace to a cikin kullum akwai an Usman ibn Umayr ya kazan ku lura da shi Usman hada da'ifun kama qala hafiz wannan Usman din Usman ibn Umayr ya kazan mutum ne mai rauni kamar yadda Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa lakin rawahu tahawiyu min tariqin sanin sai dai imamu tahawi ya ruwaito wannan hadisin ta wata hanya din ta biyu wa ahmad min a akharaini kuma imam ahmad ma ya ruwaito daga wasu hanyoyin guda biyu daban fa hadhihi turuqun arba'a idan an haɗa an samu hanyoyi guda hudu a hadisin li hadisi jarir yuqawi ba'dha ba'dha waɗannan hanyoyi sashin su yana ƙarfafa sashi fa idza dummat ila hadisi ibn abbas idan aka ɗauko waɗannan hanyoyi guda huɗu. aka hada su da riwayar abdullahi dan abbas to wannan yana nuna shaddat min abudihi hadisan sun karfafa wa dantsan hadisan abdullahi dan abbas karfi wartaka ila darajatul hasan bal sahiha bari ma dai hadisin ya kai darajar hasan har ma zuwa sahihi qala an-nawawi fi al-majmu' imam cikin al-majmu' sharh Allah ya masa rama yake cewa ajma'ul ulama'u anna dafna fil wa shaqqi ja'izani malamai dudduka sun yi ijma'i abun ne mutum a cikin tsarin kabari irin na allahadu ko kuma irin na shaqqu duk biyu sun halatta lakin in kanat al-ardu sulba la yanharu turabuha idan har ƙasar tana da ƙarfi. kuma ƙasar ta baya zagwanyewa layan har ƙasar ba ta zagwanyewa fallahdu afdalu in dai ƙasar da ba mai zagwanyewa ba ce to ai kabarin lahadu shi yafi lima sabaka min al saboda dalilai da suka gabata cewa annabi irin wannan aka yi masa wa in kanat rahwatan idan kuma ƙasar ta zama rahwa rahwa ana nufin layyina ba da ƙasa mai taushi mai laushi kamar yashi mai zubewa tanharu tana zagonyewa fa shakku afdalu to ai kabarin ashakku shine yafi wanda ba ta zagonyewa tana da karfi yi masu allahadu wanda take da ashakku sai yi a wanda take da laushi take da taushi akwai kasar da za ga da cebur ma ake tona ba sai an sa diga ba wurin da da cebur kawai za a tona ba sai an sa diga ba to wannan sai yi musu kabarin ashak to a nan gurin yan uwana a takaicen takaicewa mala albani ya kawo mana waɗannan hadisai don ya tabbatar mana da halaccin tonon kabari irin wannan nau'i guda biyu da ashaku da allahadu gaba daya sannan da ya kawo riwayoyi duk kowace riwaya ya faɗi illata da matsalar ta sannan ya karfafa ta da watanta yanzu magana ta casa'in da biyar da za mu ɗora wala ba'asa min an yudfana fihi ithnani aw akthar inda darura wa yuqaddamu afdaluhum wa fihi ahadith ya halatta a kabari ɗaya a saka mamata biyu ya halatta a kabari ɗaya a sa mamata uku hudu biyar shida bakwai illa masha Allah ya yanda kabarin zai iya dauka a kenan kabari kala kala ne akwai karami na mutum daya akwai kuma babba Allah na mutum biyu akwai wanda za a yi shi na mutum uku so anan abin da za mu tattauna anan gaba ke ɗaya wannan gabar maganar halaccin ka saka mutum biyu a kabari ɗaya ya halatta idan larura bukata ta kama kamar ya me larura na'am ban ji ba hatsari kawai daga yin hadari sai a hada mutum biyu ban ji ba karancin kabar karancin wuri wannan kaga uzuri ne karancin wuri ko kuma me kace konewa me ne me dan an yi konewa sai an hada mutum biyu na'am Aha, ko sun ragargaje wani ya billah sun faffashe sun gudu tsire ta yadda ba za ka iya ware mutum ɗaya ko mutum biyu ba ya za ku yi pieces sun gudu tsire sai dai a ta ɗiban pieces ɗinsu a har hada a iya tara su a zuba su wannan uzuri ne ko sun ƙone sun zama toka kaga wannan shi ma uzuri ne akwai yawan mamata kama a to la'alla eh kawo misali irin wannan mamata kama mutum ɗari biyar sun mutu a lokacin guda a ce ku tona kabari ɗari biyar akwai wahala to kaga wannan uzuri ne ko ko kuma me na'am yanayin kasar idan ta yi ne tauri wata ran fa zai same ka zai same ku na'am umtaz ta gani ko akwai inda saya ake yi akwai wuraren da akwai tsada kasar da za a inda za a tona mutum abin ne shi sai an saya da tsada kuma watakila talakawa ne miskinai ne mutane biyu sun mutu musu a gida kuma ba su da halin da za su iya siyan mai wurin mutum biyu sai su tona rami su sa mutum uku ko ko su sa mutum biyar ma ko kuma me kawai idan sun mutu wajen jihadi sai a hada su larura ku muke faɗa muna neman larura na. ko ku kasance gawakin amanne da juna kamar ya amanne akwai yadda ba za a iya raba su ba kamar yaya to Allah kiyaye wai kama an yi gobara ko dalma ta zube musu ko roba ta zube musu sun manne amma duk da haka za a iya raba su ayi za a iya raba su sai dai kawai kyankyamin ko tausayin watakila an zo raba su za su iya gutsutsirewa kaga wannan ma uzuri ne su jama'a eh, waɗannan da wasu makamantansu ya halatta a hada mutum biyu a cikin kabari abin ne su amma hada mutum biyu a kabari yana da yana da wato yana da ka'idojinsa da dokokinsa shine abin da zamu tattauna malam albani yake cewa sai a gabatar da mafifici daga cikin su shine a gaba a kabarin in an budewa za a fara gani mafi falala daga cikin bari mu ji to mafi falala din wa a ahadith a cikin wannan babi akwai hadisai kamar haka al-awwal an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala daga jabiru dan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya jima'u bainar rajulaini wasalasati min qatla uhudin fi saubin wahidin ثم يقول أيهم أكثر lil للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد والزيادة الثالثة له وللبخاري معناها وله والبيهقي الثانية ولابن ماجه الثالثة وغزاها وعزاها الشوكاني للترمذي فوهم وفي الشرط الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة 32 طيب mal albani ya kawo hadisin jabir dan abdullahi Ibnu haram manzo Allah sallallahu alaihi ji jabir ya kasance yana hada mutum biyu ko mutum uku biyu uku uku min katla uhudin cikin shahidan da suka yi yakin uhud yakin uhud an yi ta ne a shekara ta biyu ko shekara ta uku a bisa sabanin malamai yakin badar shine yakin farko a musulunci shine yakin da aka fara gwabzawa tsakanin a'ada. da auliya a'da'ullah da auliya'ullah to a wannan yaki na Uhud a Madina ne lokacin da aka yi annabi ya hada mutum biyu ko mutum uku fi thawbin wahidin alikafani guda ɗaya alikafani guda ɗaya alikafani guda daya to alikafani guda daya shi ne kuma ya nuna kabari daya ha <laughs> kaji wa eh mana <laughs> me alikafani guda daya kuma shi a ce kabari daya to abin ba zai yi batun da likafani ɗaya ne dole ku kabari ɗaya ne yawwa to kaga nan wannan duk bayanin da kuka yi ba ku faɗi wannan uzurin ba talauci da rashin wadataccen likafani talauci da rashin wadataccen likafani zai iya sa a binne mutum biyu a kabari daya ko da akwai wadataccen ƙasa ko da akwai wadataccen ƙarti masu tonon kabari amma ba kudin sayan likafani wala a wayi gari mala a ce wai likafani babu ba a da hali babu da za a iya saya babu haka da aka zo yakin Uhud ga annabi yana wurin ga manya-manyan sahabbai da aka kashe ga waɗanda suke raye karrab kacaf likkafanin da za a binne mutane mutum saba'in ne suka mutu da wani abu babu su ya ya ku hada mutum biyu mutum a hakan ma falit kafalin ɗayan baya iya lullube su ai waɗanda mutane sun yi rayuwa ta haƙuri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da cewa ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an waye a cikin su fi yawan haddar alqur'ani to wannan shine afdaluhum din kenan wanda yafi kowa falala a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan shine wanda yafi kowa hadda alqur'ani ka haddace da yawa ka karanta da yawa ka samu falala a wajen Allah ka samu ɗaukaka a wajen ubangiji dan ko kabari ne aka zo binnewa mahaddata alqur'ani su ne a gaba wannan hadisin ko ba komai yana bayani akan falalan masana alkur'ani ma'adata alkur'anin da a garin ka ba a sa musu albashi ma'adata alkur'anin da a garin ka ba sa cikin mutane masu muhimmancin da aka damu da su ko gayyatar mutane ake a babban taro ba ba lalle bane a damu da su amma a wajen manzan Allah manya ne a wajen Allah ma kuma manya ne hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaddata alqur'ani sune ahlullahi wa khassatu ka ji ba ahlullahi yan kusa da ubangiji iyalan ubangiji idan akwai waɗanda zaka ce iyalai ne na Allah to mahaddata alqur'ani sune waɗanda yau sai dai mutum yayi abin da zai kawai kai dan kanka kawai komun haddar da ka je da shi ba wani ba ka da wata jami'a a nan dai mu a nan da za ta iya tirafi da kai cewa kai wani ne wai ka san wani abu ko ka rubuta qur'ani sau ɗari in dai baka cewa yadda ne ko ba sunan ka jahili a wajen su kwarai kuwa kwarai kuwa kuma ko da qur'anin zaka karanta ko wannan tsarin faɗan adam ne ya yi shi wani mutum ne ko wasu mutane ne suka zauna suka ce hakan dai za a yi wannan turanci wannan lissafin haka kawai zama haka yana shan giya ma watakila aka yanke hukunci kawai aka ce duk wanda bai ci wannan ba kawai bari shiga ba kawai amma yarenka yarenka na asali yarenka hausa shi bai da wani muhimmanci bai da amfani ba da dole ne ma na yanzu an soke ma ce ba dole bane kawai ba sai kai ba dan a nuna maka kai din kaskantacce ne kai ba kowa bane an bautar da kai ka je ka bi yaran wani wannan yaren wani fa shi bai yana can a can kasarsa yana rayuwa a can kasarsa amma wai sai ka yi shi wai ka iya shi ka ci shi sannan shi ne zaka iya samun shiga jami'ar kasarka jami'ar kasarka sai ka ci yaran wani amma yaren kasar taka ko baka ci ba za ka iya shiga ku duba irin istighfaful uqul rena hankalin mutane da aka yi in ma kai mai addini ne ko masu addini ne yaren addinin ba labarin sama makarantu nawa ne ake arabic ma da yawa ba a yi wasu ma san arabic ba no no no arabic here no arabic just go move there shiga cikin gari su ne suke arabic mu nan ba mu arabic ba a yi wallahi ba a yi gaskiya za ga mutum ya girma ya kai wani matsayi babban mutum da darajarsa da kimarsa amma bai iya komai ba kwanan nan wani yaro ya same ni babban mutum ne a jami'a mun yi lacca mun fito ina faɗin wannan ne saboda in kwankwashi masu irin wannan abu mutumin da ya girma har yana karatun digiri an yi lacca an gama da turanci ake laccan nan amma akwai ayoyi na ƙwar'ani a ciki sai zo yana so su kai sa wallahi i'm not arabic oriented please can you can i get any assistance from you yana haka wai shi bai iya arabic ba na ce ayat ce baka iya ba ce wallahi bai iya ba na ce baka iya ta da bakin ce wallahi ko alifin ba umdan um, bai iya ba ko sati dai ba ai ba kaya guda babban mutum zai maka ni kalle shi na kalle shi na tausaya masa a rayuwa na ce yanzu kana musulmi na ce yanzu idan na maka ni yanzu a nan in na kyale maka a kwas nan na ce maka karka rubuta aya sai dai ka rubuta min da turanci na kyale ka don Allah na maka adalci na taimake ka in eh, shiru dai bai iya ba da ansa ba na ce na taimaka maka na ce a ban taimake ka ba na ce to ka ji lalle ka je ka koyi alifin ba'un ta'un kuma a jarrabawa sai na tambaye ka ayoyin nan ai to ai sun fi imani da wannan bokon to sai ka shiga ta bokon ka lalle sai an yi ƙwarai da gaske wai mutum wai sai ya zo wai wai zai baka aya wai ba zai iya rubuta wai da larabci ba saboda shi dan boko ne ba zai iya rubuta da larabci wai da Allah ka bashi dama wai ya haddace translation din ko transliteration ba a wani dalili shi kur'anin bai da gatan da za a koye shi ga ciwon babu shi a waye babu shi a neko kuma yanzu ka zo ka ce in daga man kafa kuma in kyale ka ai da zai yi wayi kwarai da gaske Allah ya sa samarin mu matasa masu tasowa su yi zuciya su samo wa da littafin Allah kima amma abu wallahi is painful is unfortunate wallahi bai yi ba mutum musulmi ka girma ka balaga wai kana neman karban saura kiristi ka karbi kwali na digiri amma aya wai na rubuta bai san me aka rubuta ba bai san farkon ta bai san karshen ta ba amma a bashi da a bashi dama ya je rubuta da turanci saboda shi ba ture ne baki kiran da shi manzo Allah ya ce ko mutuwa aka yi ma abuta Qur'ani su ne a gaba kuma ko ɗanka ne da ka haife shi Allah ya bashi Qur'ani ka mutunta shi ka kimanta shi so jama'a musulmi ku mutunta Qur'ani duk karatun da za ku yi ko me za ku yi karatun boko ko menene shi ka kumanta manta da Qur'ani abun kunya ne mutum musulmi ya wayi gari yana musulmi wai baya iya karanta alqur'ani wannan abun kunya ne babu kuma abun kunyar da ya fi shi kaji da kyau da babban baki da wasali dan mu gyara fa'iza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahadi idan aka nuna masa ɗaya daga cikinsu mahaddacin qur'ani masanin qur'ani cikin sahabbai sai annabi ya matso da shi ya sa shi a gaba a cikin wannan kabari na lahad qabla sahibihi kafin nan uwansa وقال النبي يفدا akan waɗannan mamata na Uhud ana shahidun ala haula'i yawm al ni ni ne shaida akan waɗannan mutane ranar tashi al-qiyama annabi kenan ya jama'a sahabbai ina masu la'antar sahabbai ina masu tsinewa sahabban annabi ina masu da'awar sahabban annabi sun sun kafarta gashi nan annabi yana faɗa ana shahidun ala haula'i yawm al-qiyama ni ne zan zama mai shaida a kansu ranar tashin alkiyama to annabi ya ce zai shaida a kansu kai kuma ka zo kana tsine musu annabi ya ce shi ne mai shaida shi zai tsaya musu a kiyama kai kuma ka zo bakinka ba abin da ya iya sai la'antar abubakar la'antar umar la'antar usman la'antar abu huraira la'antar jabir bin abdullah me sahabban annabi suka yi maka zaka tsine musu albarka gari bai hada ku ba lokaci bai hada ku ba zamani bai hada ku ba baka ajiye suka baran maka ba ba su zage ka ba ba su ci mutuncinka ba zamanin su ya wuce shekaru ɗan ruga amma ya zama addinin ka aqidar ka yanzu shine ka sa waɗannan mutane a gaba kana tsine musu kana la'antar su ka zage su ka zagi matan manzon Allah kuma wannan wai shi ma wai addini ne an yi hasara ba karamar hasara ba duk tsohuwar da ta tsuguna ta yi naƙuda ta haifi ɗan da yake zagin abubakar da umar da su usman da su aisha da sauran mata annabi sauran manyan manyan bayan Allah wannan tsohuwa ta yi hasarar naƙuda ta wahala wallahi bata ci sa'ar haihuwa ba bayan Allah na kwarai musulmin arziki na kirki a duniya su ne waɗanda suke mutunta darajar sabon annabi Allah Allah fi ashabi haka annabi ya ce na gama ku da Allah akan sahabbaina فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه na rantse muku da wanda raina na yake hannunsa ku duba sai da annabi ya rantsuwa kamar ka ce wallahi tallahi da ɗayanku zai ciyar da misalin dutsen Uhud a matsayin zinari gaba ɗaya Uhud a matsayin zinari sadaka fi sabilillah wallahi ba zai kai tafin hannu na ɗaya na sahabin annabi ba ka ciyar da dutsen uhud gabaki ɗaya sadaka da matsayin zinari in sahabin annabi ya ciyar da tafi ɗaya na hannun shi wallahi ya fi ka kai yace ba ba ma tafin hannu ba wala nasifa rabin tafin hannun shi rabi duk abin da mutum zai bare iso safi ba kullum Allah ya riga ya rufe kofa kawai ba wata daraja ba wani matsayi ba abin da mutum zai iya yi zamanto ya iso sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da shaida yace ana shahidun ala haula'i yawmal qiyama wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi ya umarni ce aje a binne su a cikin jinin su ka a musu wanka shahidi ba kar masa wanka ولم يغسلوا كو يغسلوا با اوانكي سوا ولم يصلي عليهم كو صلى ما بي مسلم سمو تابر سنا دا غارنتي جابر يكي تشافى دفن ابي وعمي يومئذ في قبر واحد اكبن بابانا da baffana a wannan rana a kabari ina so mu lura da wani abu a nan gurin menene hikimar da ta sa aka ce ko wanka ba a musu ba kuma a cikin jinin su Allah yana cewa ana tashin mutum akan abin da ya mutu akan shi mala yub'athu insan ala ma mata alaihi ana tashin mutum akan abin da ya mutu akan shi idan ka mutu kana ambaton Allah to haka za a tashe kana ambaton Allah idan a filin jihadi ka mutu za a tashe ka kana rike da takobi idan ka mutu kana sujada haka a sujada nan za a tashe ka idan ka mutu kana sallah haka to sun mutu an kashe su da jini a jikinsu ba Allah ce ku binne mana su a haka za su tashi a kiyama a launu launu dami wa rihu rihul mitka launin launin jini Ga shi jajawur amma kanshin turare suke irin na albin saboda me saboda sun mutu akan hanyar Allah wannan shine hikima alhaji da ya mutu da ihrami a kafadarsa yana labbaik Allahumma labbaik yub'asu mulabbiya za a tashe shi yana labbaik Allahumma labbaik jama'a wannan shine yasa ake cewa ka yi ƙoƙari ka yawaita aikin alkhairi don ka mutu kana alheri ƙwarai kuwa ka sake ka mutu kana aikin banza saboda wallahi akan wannan aikin za a tashe ka la ilaha illallah akwai mutumin da ya mutu yana zina yana zina akar makalla kuma yana zina duk biyu suka mutu yana tare da matar da yake tare da ita karuwar da yake tare da ko yarinyar da yake barnar da ita Allah ya turo musu mutuwa suka mutu tare a hakan nan an zo za a musu wanka a haka aka bare su a billah ba mijinta ba shi kuma ba matarsa ba wani ya sha giya ya koshi na nik ya je fada rami ya mutu wani ya je fashi ya kashe waɗanda ya kashe ana musayan wuta aka harbe shi yana harban wasu aka harbe shi ya mutu yana fashi wani kuma ya je yana yin zina shi ne ya mutu matan ba ta mutu ba ta an gije shi ta tashi ta gudu hai Allah ya tsawaye shi sa kullum ake so ka rinka yin addu'a Allah baka kyakkyawan mutuwa malam wallahi kuma matsalar shi ne duk lokacin da ka lazumci aikata wata tsiya idan Allah iso jarraban ka malam sai ɗauki ranka kana wannan abu baka sani ba ustaz ba sani ba shi ba a musu wanka ba aka kyale su a haka wani hadisi imam bukhari ne rawaito shi da sa'i da tirmizi da ibnu maja da ibnu jarud da imam al-baihaqi har ma da su ahmad kari na uku a cikin hadisin na imam al-bukhari ne a imam ahmad ma'anarsa kuma daga bukhari haka imam al yana da ƙari na biyu duk bracket bracket da ya zo a cikin hadisin nan su ne ƙare ƙarar haka ibn majah yana da ƙari na uku imam shaukani azaha shaukani Littirmizi ya danganta wannan ƙari zuwa ga imam tirmidhi amma kuskure yayi wahami yayi tirmidhi bai da wannan inji imam al-albani a bangare biyu na hadisin akwai kare-kare wanda an yi bayaninsu a cikin matsala ta 32 الثاني نبي عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال أتى أم أمر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله أرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوا فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجئل في قبر واحد أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ مالا ألبانيا دكاو منا وتكسر تمامي بما ماكي da take nuna mana halaccin a sa mutum biyu a cikin kabari ko sama da haka abi katada wannan abi katada din mai gadin manzon Allah ne haris na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadara zalika mana ya halarci yakin Uhud kuma ya halarci lokacin da ake binne shahidan to ne ke ba mu labari cewa a ta bin al-jamuh ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wani mutum mai suna amr bin jamuh ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amr bin jamuh a rike sunansa sahabin annabi ne babba amma gurgu ne shi kuma abin da Allah ya jarabe shi da shi gurgunta gurgu ya zo wajen manzo Allah ce ya rasulullah أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل ko in ke kenan in naje na yaƙi saboda Allah ka duba gurgu ne amma wallahi malam da shi ake zuwa yaƙi gurgu gurgu yaƙi da shi ake zuwa ballantana yaƙi zuwa jam'i masallaci su ba sa ji a ransu cewa su gajiyayyu ne don Allah ya sa musu wata nakasa a jikinsu suna kokari su yi abin da lafiyayye ma yana yi harka ci ta neman aljanna don kai makaho ne ba cewa aka ka zauna ka miƙe kafa ba za ka yi ibada ba saboda kana da wata nakasa ko don kai gurgu ne ba cewa aka ka zauna ka miƙe ƙafa saboda kana da wata larura kana jiran ka mutu kurin Allah ya sa ka aljanna balla sai ka yi aiki akwai ladan da zai baka na gurguntan da ya dora ma akwai ladan da zai baka na makantan da ya dora maka in ka yi haƙuri in ka yi haƙuri malam wannan gurgun ya je gurin annabi amru bin jamu'a ya ce ya manzan Allah me kake gani idan na je na yaƙi saboda Allah na je aka kashe ni na mutu tun da ka ce in an kashe mu a yaƙi mun mutu za mu shiga aljanna kana ganin cewa in na shiga aljanna za a miƙar mun da ƙafofina in rinka tafiya da ƙafafuwa na lafiya kalau. shi babban abin da ya dame shi in dai an mutu dai to a taƙaita masa wannan gurguntakar ya shiga aljanna ya miƙe Kar ya rinka tafiya tambaya yi kuma ya kamata a bashi amsa ko ba ka wani طيب أمشي برجلي هذه سهيرة في الجنة وكان رجله أرجاء كفاكو الناس أشي قرقوا كفاتي دشي فقال نعم ƙwarrai kuwa da gaske a miƙe ku za ka tashi ai jama'a ku san wani abu guda in dai mutum yana da wani ta nakasa ai iya mutuwarsa nakasar ta ƙare ai yana mutuwa shi yace kwarai sai ku gashi ya je yakin Uhud din nan fa qutila yawma Uhud sai da ya je yayi yaki yayi yaki aka kashe shi bawan Allah baya iya gudu amma yayi kokari da gurguntagan aka yake shiga cangal cangal cangal amma wallahi haka yake mala abin tausayi ga karfin imani akramkallah ai ya je a yaƙin Uhud din aka kashe shi kuma annabi ya san aljanna yake nema bai ce ka koma gida ba duk da qur'ani ya ba su dama ka iya zama a gida ba sai sun yaki ba laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj makaho ba laifi zaman shi ba sai ya je yaki ba al'araj gurgu ba sai ya je ba al-marid mara lafiya shi ba ba sai ya je yaki ba an yi masa rangwame qur'ani ya ba su amma saboda karfin imanin ibn al-jamuh wallahi sai dai fita aka je kuma aka kashe shi a yakin uhud idan an tambaye ka wani gurgu ne cikin sahabbai ya je yakin uhud aka kashe shi ne amru ibn al-jamuh da ban burin sai je a kashe shi dan ya shiga aljanna ya tashi da miƙaƙƙiyar kafa mai riwaya yake cewa ayya a ranar aka kashe shi huwa shi wabnu akhihi da dan dan uwansa dan dan uwansa wa maulan lahum da kuma wani maulansu a gidan dan ce maula wani wanda suka yanta kenan an ce dan dan uwan nan nasa shine Abdullahi bin Amr bin Haram haka wasu malamai suka faɗa abu jabir ibn haram abu jabir kenan su su uku a karamar su uku annabi ya ce a hada su gaba daya a sa su a cikin kabari kafin abin ne shi famar alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zo wucewa ta wajensa فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة ya kai يا كأمر بن الجموح kamar gani yanzu ina ganin ka da waɗannan kafafuwa naka guragu amma sun dawo lafiyayyun kafofi waɗanda ba su da illa lafiyayyu ga kanan kana tafiya ma a cikin aljanna ga wasu annabi ya gani ya nuna wannan ya ba su wannan garanti da tabbas babu ƙarya a ciki akramukallah sun yadda inna lillahi ibadan futana dunya wa khafu fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا cikin bayan Allah akwai mutanen da suke wato masu hankali masu tunani fallaku duniya duniya sai sake ta sake uku wa kafin fitana suna jin tsoron fitinarta suna jin tsoron fitina dan wallahi duniya akwai fitina a ciki ka yadda kar ka yadda ka shirya ba ka shirya ba wallahi wannan duniyar akwai fitina a cikin ta menene zai kubutar da kai tsoron Allah da takawa ta sa sun saki duniya sun ji tsoron fitina ba sa so su same ta same su nazaru fiha suka duba duniyar nan suka leka suka gani falamma anna alimu annaha laysat lihayyin wasana yayin da suka tabbatar cewa wannan duniyar ba gidan zaman rayayye ba ne ka ba duk wani rayayye ba nan ba ne gidan zaman su akwai gidan zaman original din kiyama kenan ja'aluha nujjatan wa takhadhu sa'ir al'amali fiha sufula suka mai da wannan duniya su zama kamar wani ruwa ne wani kogi ne wanda suka dauki kyawawan ayyuka a wata riwayar salihal a'mali fiha sufula suka ɗauki kyawawan ayyuka da za su rinka yi shine jirgin ruwan da zai tsallakar da su daga wannan fitinar kada su fada cikin wannan ruwa da zai halakar da su na duniya to waɗannan su ne bayan Allah rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا باين الله نقرأني suka gaskata Allah. akan abin da suka yi masa alkawari sun gaskata ubangiji Allah ya ce zai musu kaza sun yadda zai musu kuma sun yadda sun mutu akan hanyar Allah alaihi wa sallama ya wuce ya gan shi ya faɗi wannan magana Wanzu Allah ya umarni bihi ma gaba ɗayansu da maulahu ma ɗin faju ila fi kabarin wahidin aka sa su a kabari guda daya imamu amr ya fada wannan hadisin da isnadi kyakkyawa kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa hadisi na uku عن جابر في قصة استشهاد استشهاد أبيه المتقدمة وفي آخرها فكان أول قتيل ودفن ma'ahu آخر في قبر mun karanta kisar shahadar wato baban jabir shi da abdullahi bin haram ya yi shahada ya mutu a Uhud kuma yana daga cikin mutanen farko-farko daman da aka fara kashewa tunda daman ya gaya jabir din yace ina jin kuma ina ganin cewa ina daga cikin farko-farkon mutanen da za a fara kashewa a wannan yakin idan na mutu kai yi kaza ka kaza ka kaza ka kaza to lokacin da ya mutu din ashe ba shi kaɗai aka binne ba an binne shi tare da wani a ciki ba shi shi ya aka binne shi ba fi kabarin a kabari guda daya waye wannan wani shi ne abrubinil jamo' jamuh din wannan gurgun abrubinil jamo' da muke faɗa tare da baban jabir bin abdullahi shi ne abdullahi bin haram haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama kusan wannan baban jabir din an faɗa a riwaya wata rana shekaru da dama ruwa ne haka ya zo ya bita ya bita kabarukan din ya share kabarin sai gashi ya fito sai aka gane shi kamar ranar da aka binne shi kamar ranar da aka binne shi ba abin da ya canja a jikinsa da jinin da komai wannan dattijan da yake gaya wa ina jin da Allah muna daga cikin gawa farko a yakin nan Allah ya tsare wasu bayan Allah ya girmama su wa fil babi an hisham bin amir wa mada hadithuhu fil mas'ala 93 a wannan babin akwai riwayar hisham dan amir hadisinsa ya gabata a matsala ta 93 الحديث الأول وعن أنس بن مالك ده أنس بن مالك وتقدم في المسألة سبعة وثلاثين haka. a mas'ala ta talatin da bakwai riwaya ta zo kultu wa fi hadin ahadi fadilatun zahira li qari'il qur'an mala albani yace nace a cikin waɗannan hadisai akwai falala ta fili karara ga mai karanta alqur'ani قال الحافظ في الفتح ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل وقال الشافعي في الأم ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب lalle wannan ƙarin bayani ya gamsar kwarai da gaske albani ya yi magana cewa za mu karu a cikin waɗannan hadisai za mu amfana da falalar mahaddata alƙur'ani masana alƙur'ani suna da matsayi kwarai da gaske hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari ya ce to ba su kaɗai ba za a riskar da har ahalul fiƙi ma manya-manyan malamai masana fiqhu addini masu fahimtar addini ahlu ma'rifatil ahkam shar'iyya kenan bi adillatiha tafsiliya ma'abuta sanin hukunce-hukunce na shari'a da dalilansu dalla-dalla da az-zuhud manya-manyan bayin Allah masu gudun duniya wanda ba su ɗauki duniya komai ba su ma a sa su a ciki wasa'ir wujuhul fadli fadli da sauran fuskoki na falala imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafin al'umma. jama'a wannan littafi na al'umma na imamu shafi'i yana da kyau kwarai da gaske babi na fiqihu da kuma sauran abubuwa na addini yana da amfani kwarai ya zuba karatu na hakika a ciki idan kana so ka san waye shafi'i ka san bai da Allah ya wa imamu shafi'i ka koma littafinsa al'um ka ga ilimi mana da kwarewa haka suna littafin al'ummu kuwa ba da mamake da to ya yi ƙarin bayani ya ce a waje na larura dama ne muka fara yin magana muka ce larura ko a waje na larura ana iya binnewa sama da mutum ɗaya kamar misalin kunci ko kuma gaggawa da kuma gaggawa yakan iya sa abin ne mamaci biyu ko uku a kabari ne in ji mu shafi gaggawa kamar yaya ba mamaki watakila inda aka zo an yi hadari ana jin tsoronta wataƙila akwai 'yan fashi da makami akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko akwai wani kogi da ko zai iya kawowa ya hana a wuce to kaga irin wannan gaggawa zai iya sawa a yi maza maza abin ne mamata guda biyu uku a hada su a kabari a binne su wannan larura ce kamar da imamu shafi ya faɗa to amma wanda zai zamanto yana ta wato alƙibla shine wanda yake kuma shi ne a gaba shi ne wanda zai zamanto mafificin su falala da wanda ya fi su shekaru imamu shafi'i wani ƙarin haske mai kyau ya ce ni dai ba na son a haɗa namiji da mace ala halin ala halin ala ƙabarin fi ƙabarin wahidin ke ya imamu shafi ya ce ni ko da mamata ne ba na so a haɗa mace da namiji a kabari guda ɗaya abin ne su ba na son wannan wa in kana rura to amma in an samu larura wala ta bila ila gairiha babu wata hanya in ba wannan larurar ba kanar rajulu amamaha to a sa namiji ya zama shine a gaban macen kada a sa mace ce a gaba namiji a bayanta ba daidai ba ne a sa namijin a gaba da Allah jama'a kula da wannan yana da muhimmanci idan an kai wata larura ta dole-dole da ta kai ga a haɗa mace da namiji a cikin kabari ɗaya to imamu shafi'i yake cewa a sa namijin a gaba macen a bayansa sannan kuma ya zama wato wa yuj'alu bainar rajuli wal mar'a fil qabri hajizun min turab kuma a sa ƙasa turbaya ya zama yana tsakanin su wani hajizi a sa wani katanga a sa wani tsaro da za a shiga tsakanin su to kamar ya za a yi ya za a yi za ka sa mutum guda biyu a cikin kabari idan a kabarin ashakku ne ko idan a kabarin ashakku ne to za ka tona musu shi da fadi da fadi yar ta zama tana da fadi tunda ba za ka dora wani kan wani ba yar ta ciki din ta zama tana da fadi to sai ka sa namijin a gaba yana kallon alƙibla to kafin ka kawo macen sai ka ɗebo ƙasa da turbaya ko taɓo sai a yi gini a zuba kamar yadda ake cekin ɗin bulon na siminti a yi cekin a zuba sai a ɗauko macen a sa a bayan namijin ko a sa itace ko kuma a sa azara kai ba laifi ma in an saka tukunya a tsakaninsu don ami don a raba tsakaninsu wannan karatu yana da muhimmanci kada a haɗa namiji da mace a kabari guda ba tare da an samu hajizi wani abin da zai raba tsakaninsu ba su wannan in yana nuna wani abu ya ku yan kwana yana nuna mana musulunci baya son ikhtilaf cakuduwa tsakanin maza da mata ka duba har bayan an mutu wannan bayi da rai wannan ba ta da rai amma wai shari'a ba ta yadda ba a bari a cakuɗe su a haɗe sauri guda ina ga waɗanda suke haɗuwa saboda dalilin makaranta a aji zai zauna a kujera yana tare da mace yana ɗan musulmi baya jin a cewa ya saba wa Allah ina waɗanda suke zuwa a kasuwa suna guga jikinsu da mata saboda wai kasuwa ce ina waɗanda suke shago suna sayar da kaya za su ba wa mace kaya ko kuɗi sai sun taɓa jikinta daga karɓi canji sai ya riƙe hannunta ina waɗanda suke da kayan aune aune da sai an gwada ko a gwada zobe ko a gwada ɗan kunne ko a sa a warwaro سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك